الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكبر كراسما سلطة جامع الترمذي mala abu isa rahimahullah yake cewa babu ma ja a fil mabbabati wannan babi ne da ke karantar da mu game da bayanin abin da ya zo kan hukuncin wato kurkuren baki da kuma shekaruwa ruwa a hanci yayin ibadar alwala ko wanka malaikawa hadisinsa daga itiradinsa tun daga kutuba bin sa'id har ya dangana zuwa ga wato salama dan qais yake cewa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam zo tsira da mishin Allah ta tabbata a gare shi ya ce idan tawadda'ta idan za ka yi alwala wato idan ka yi alwala ma'ana idan za ka yi alwala fantasir ka face ma'ana ka shekaru a hancinka sannan ka face wa idan stajmarta fa'aukir idan kuma kana tsarki da dutse to ka yi witiri ya amfani da duwatsu masu mara ya kai uku in ya wuce kuma ya kai biyar kar ya tsaya a biyu ko hudu sai dai a halin da mutum bai samu wani dutsen ba sai wannan to sai ya wadatu da wannan kamar yadda mun karanta a hadisin baya hadisin abdullahi bin mas'ud wanda annabi ya nemi shi ya kawo masa duwatsu uku ya kawo duwatsu biyu da kashin dabba sai ya jefar da kashin dabba to a nan za a yi witiri yayin da ake amfani da dutse kuma an za a yi alwala a shekirwa a hanci kuma a face ba kamar yadda wasu suke diga ruwa a tafin hannu suna kan dukan kan hanci a buga hanci haka haka wai an shekaru a sha shi ne jan wato ruwa a cikin hanci mutum ya ja da numfashinsa gwargwado yadda ba zai cutar da shi ba al-istinsar kuma ne facewa mutum ya daura yatsunsa kan hancin ya danne sannan ya face wannan ruwan ya fita da dattin da yake cikin hancin wannan shine wato face hanci wannan malayi ke cewa a cikin wannan babin an samu hadisi daga usman radiyallahu anhu da kuma wasu daga sahabbai kamar su abu huraira radiyallahu anhu hadisin dai hadisi ne wanda yake yana da inganci imam bi ya kawo shi kamar da muka karanta yanzu imam nasa'i da imam ahmad da ibn majah duk sun kawo shi al-albani yace hadisin sahihi ne a cikin sahina sunan ibn majah wannan babin kuma babin mabmalatu wal zinshati fi kaffin wahid to ana shekan ruwa a face ana kurkuran baki to wannan babin yana nuna mana zai yi mutum yayi da hannu daya ma'ana fi kaffin wahid ɗibawa dayan nan da shi za ka baki kuma ka sheki ruwa a hanci malam yake kawo hadisi daga wato sa har zo abdullahi dan zaid radiyallahu anhu yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama madmada naga annabi sallallahu alaihi sallam ya kurkura baki wasan shaqa kuma ya sheki ruwa sa fi kaffin wahidin da tafin hannu daya fa'ala dalika salatan yayi haka din sau uku wato maimakon ka dibi ruwan ka kurkura baki ka zubar ka sake dibawa? ka sake ɗibawa to adibawa ɗayan ne annabi alaihi salatu wasalam zai kurba ya kurkura bakinsa ya face sannan kuma da raguwan da ke cikin tafin ya sheƙa a hancinsa wato ɗibawa sau uku nan ya gama facewa da kurkuran gaba ɗaya wannan shine wato ya yi shi kurkuran da facewan da shekawa da facewan fi kafin wahid a tafi guda fa'ala zalika salatan ya yi haka sau uku mara abu sai ce a hadisin abdullahi bin abbas shi ma ya karantar da haka kuma hadisin abdullahi bin zai din nan hadisi ne wanda yake hasanun tsari yana da kyawu kuma yake hadisi ne wanda yake bako wannan hadisin an rawaito shi a hanyoyi daban-daban kamar yadda imam bukhari da muslim sun kawo shi a cikin hansu haka imamu abu dawuda da kuma imamun nasa'i kuma imamu malik rahimahullah shi ma ya kawo shi a cikin littafin samuwarsa malamai suna cewa wannan fi kafin wahid din nan yana wadatarwa ko dai fi kafin wahid mutum ya bi tafin ruwa a tafinsa ya kurkura ya zubar ya kurkura ya zubar har sau uku sannan kuma ya ɗeba ya sheka ya sheka ya sheka sau uku ko kuma a ɗibawa ɗaya kurkula da sheka kurkula da sheka kurkula da sheka kowanne mutum ya yi ya wadatar ya aikata sunna imamu shafi rahimahullah ya ce in jama'a kuma wato idan ya hada su fi kafin wahidin fahuwa ja'iz a tafi guda ya hada su ya yi wa in farraka huma fahuwa habbu ilaina idan ya raba su kuma hakan tafi soyuwa kurkuran baki a yake daban wato shekaruwa kuma a yi shi daban wannan mutum ya yi tabbatar ya yi su a alwala ko a wanka a alwala ana sheka a face a kurkura baki haka a wanka ma ana yin su wannan babin ma na yake cewa babu ma ja ta halilin Lahya, babin da ke karantar da mu bayanin abin da ya zo game da ciccu da gemu mala ya kawo Halittu da intanadinsa zuwa hassan ɗan bilal ya ce ra'aitu ammar bani yasir tawabba ga ammar ɗan yasir ya yi alwala fa khallala lihiyatahu sai ya ciccu da gemunsa shi ammar bani yasir fa ƙila lahu sai aka ce da ammar au ƙala qultu lahu ko da ya ce ni ne na ce da ammar A atukhallilu lihiyatak shin kana ciccu da gemunka ne qala sai ammar yace wa ma yamna'uni me zai hana ni in cuccu da gemuna wa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukhallilu rihiyata alhali da hakika na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cuccu da gemunsa tunda na ga annabi yana yi to me zai hana ni in aikata saboda haka sunna ce mutum ya cuccu da gemunsa bal idan gemun bayi da yawa wajibi ne ma ruwan ya shiga ya zo ya taba wato haɓansa wannan mala yake cewa irin wannan hadisin an samu kamar yadda aka samu daga hassan dan bilal daga ammar an sawarto shi a wata ruwaya daban ba wannan ba kuma mala yake cewa وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده wannan shine abin da malamai cikin sahabbai da mabiyansu duk suka tafi a kai yayin da mutum zai yi alwala ko ya yi wanka su ya ci da gemunsa kafin ya aiwatar kuma idan gemun yana da yawa sosai ne to a nan in ya zuba kan gemun ya wanke zai wadatar amma in a wanka ne wajibi ne ya tabbatar ruwa ya je ya taɓa fatan jikinsa ba zai wadatu da wanke gashin gemun kadai ba saboda fatan wajibi ne ruwa ya taba shi Allah ya datar da mu ga shigar manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi